amala gojiyar kankana daga ƙauna sai gashi ne ake kushewa Allah ne ya haska abinnu kai ni nake buɗe ƙofa kake rufe mun? ya ba za a rufe ma ba kana ku da lissafi kana ku da hankali kana ku da nutsuwa kana ku da tarbiyya duk inda ka fito ba a yi ma tarbiyya a gidanku ba daga dukkan alamu a hannun kanwarka ka girma in banda baka da mutunci tun da kaga na da menen gidan ina faɗe ina faɗe in shigo da mace in sa kayansa in hau motarsa in fita kaga ya kyale ni na riga na zama ciwon ido sai hakuri dole a tafi da ni har ya kace kamar ya gaya ma wani abu saurare ni kaji kyale kai abinda kake ka wuce gona da iri ai barin ka akai ba zan bar ka ka ci gaba da sanadi kai min sanadiyar da zan rasa aiki na nan gidan ba akan aiki na nake alhaji ya ce duk wanda zai koma nan gidan in duba an ga waye ne idan ya bani umarni in bashi sai in bashi in bai bani ba dan me zan barka kwarai ku to insha Allah za ka yi ta aikin ka waye insha Allah in dai ina raye in dai ina raye to za ka yi ta aikin ka zan nuna maka ni dan asali ne zan nuna maka ni dan gado ne ni zan nuna ma to ka nuna mana mu daga bishiya muka faɗo mana dan dangi ka ce mu bishiya muka fado mana ka gaya mana hanji ko asali waye bai da asali kwantena ka bude muka zo in wani da an yi magana ka ce dan asali tala ne kai baka san zafin asiri ba kana nan zaka gana kawo madadin ka a nan gidan je ka ka kawo shi in ka kawo shi ya isa aikin da zan yi amma ka tafi kuku ne ba wani za ka kawo zan nuna maka mun muna da asiri menene a ciki ina gaya miki ai ne musu faɗa na ɓata musu ta inda na shiga ba ta nan nake fita ba to mutane ne inda Allah ya sa kai kuɗi to ba za ka huta ba wanda ma ba dan uwanku ba sai zo ya manni da kai in an magana ya ce jinin ka ne eh. amma ran da aka ce baka da shi kowa sai ya ta matarka. in ka ji an ce ma maye. Mm. to talaka kenan wanda bai da ko sweetheart ga shawara mana me me zai hana ka kore su a'a gaskiya suna takura mana in san iyaye so ake a rabu lafiya da su ni kullum so nake rabu da gatuma lafiya to ni ka bani dama in kore su ah, <laughs> ki bari lokaci yana dan yana zuwa mahaifiyata ce ta ce in gahi nan ya taho kuma ta inda Allah ya taimaken ba aure ne ba da sai dai mu zo mu zauna ga ɗakinsa ga na, ga ɗakin matata kin ga abu ba daɗi amma na san lokaci ne yana nan yadda kika shigo daga ciki ko mai kika sai a ce matarsa ce amma yanzu haka kawai in kika wani abu ya ji ko kuwa shikenan gaskiya ne baby sai mu su a hankali mu rabu lafiya insha Allah karfan wani zai bari mu baka ruwa a ba komai aiki bari ma sai na je ma na kai ki Saudiya kin sha labal da gaske baby kwarai kuwa daga Saudiya mu wuce Egypt kaka sa in ce na shi amma daga Egypt mu tafi Switzerland daga nan mu tafi Cairo to din ne kadai South Africa. <laughs> Mu Ghana. Well, sha Allah. Ai kina jina? Ai me ka sha ruwa ta ka Ba komai. In kika ga ana yi ma wulakanci a garin nan. Ba ka da kuɗi. Ko ƴan sanda su wulakanta ka. Ko ka ga wulakancin alƙali. Ko ka ga ana yi ma sharri. To ba ka da kuɗi. Amma in dai kana da kuɗi shi kenan. Mun ban baki ruwa ki dan rage saboda rayuwa yanayi ya riga ya canja. Karfin hali gare shi. Ga mugun hali gare shi. kai na fa yadda in mutu fa rayuwa fa saboda sanki ki da nake yi san zan iya tafiya legar a dar mutuwa gaskiya idan ka mutu yanzu ina zan ringa samun to zan zauna ni zama muka zo duniya to ai mutuwa za a yi amma ba yanzu ba in kana kiran mutuwan nan duk sai ka in ta zo ya ya zan yi in ta zo a'a saboda Allah fa a'a karfin karfin karfin hali karfin karfin karfin hali ne